Jama'a masu kallo barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da kuwa cikin shirin gyara ka Shiri na musamman da ke zuwa muku daga nan gidan talabijin na Tozali wanda kuma kusan shiri ne domin al'ummar arewacin Najeriya. Kamar yadda muka saba mukan taɓo batutuwa da da suka damu wannan yanki namu ina aka fito ina ake kuma ina aka dosa. Gangar siyasa ta buga wanda kusan hankalin al'umma da dama ya karkata kan waɗannan batu amma bai raba yake da kalubale da matsalolin da aka santa da shi ba sama da kusan shekaru goma sha akwai matsalolin tsaro durƙushewar tattalin arziki da ma matsalolin rayuwa na yau da kullum kaɗan daga cikin abubuwan da za mu kalla kenan yau ma yamma yadda muka saba da babinmu a wannan zauri To jama'a masu kallo barkanmu da dawowa kada a sha'afa shirin gyara kayan ka shiri domin al'ummar arewacin Najeriya ke zuwa muku daga nan gidan talabijin na Tozali. na Muhammad Sani Abubakar. Muna tare da baki na musamman inda zamu dubi wasu batutuwa ke ciwa al'ummar wannan yanki tuwo a musamman waɗanda suka faru a baya-bayan nan. Akwai kuɗaɗe da aka raba na tallafi wanda kusan za a ce bashi ne ba amma halin kunci na tattalin arziki da al'umma suka shiga ya sa gwamnati ta gaya dace a tallafa wa mutane an jima ana yi an yi tun kafin lokacin corona an yi bayan corona an yi ma lokacin corona kuma har yanzu ana yi to sai dai bukatun da aka ware waɗannan kuɗaɗe don amfanin al'umma suna kai inda ya kamata su kai shine babban abin tambaya muna tare da hajiya madina dauda na dabo shugabar a muryar amurka a nan abuja wanda ita ma ba kuwa ba ne a wannan zaure hajiya barka da shigowa barka mu da warhaka muhammad sannan kuma muna tare da ɗan takarar kujerar sanata daga jihar taraba ƙarƙashin jam'iyyar nnpp alhaji murtala kamji shi ma dai ba bako ba ne a wannan zaure alhamdulillah barka wa To masha Allah sanan kuma akwai Alhaji Labib Abdullahi Mahmud wanda yana da kungiya na wayar da kan al'umma da kuma tallafawa rayuwar al'umma musamman a wannan yanki namu na arewa. Alhaji Labib barka da shigowa. Masu kallo kuna kaɗan daga cikin abubuwan da za mu tattauna kenan kuma ga bakin namu mun kunga kungansu. Za mu fara da kamar yadda na ce Hajiya Madina Dauda na Dabo. hajiya batutuwa musamman a wannan mako sun ja hankalin al'umma inda bankin ci gaban kasa wato dbn development bank of nigeria ake batun ta raba kudade da ya kai naira biliyan 500 a kusan za a ce a majalisar dattijan tare aka kwanto wannan kura inda sanata ali indume ya kawo korafi zauren majalisa na cewa bisa binciken da suka gudanar an raba naira biliyan 500 kusan rabin tiriliyan kenan da zumman tallafawa rayuwar al'umma an san ana cikin kunci to amma abin da ya daure wa mutane kai ko kuma ya daure musu kai da ya ga ya dace <clears throat> ya kawo zauren majalisa shine yankin arewa kowa ya san an fi matsalar rayuwa da talauci da matsaloli iri daban-daban amma kaso goma sha ɗaya cikin naira biliyan ɗari biyar ɗin kacal ya je yankin arewa yayin da wasu jihohi a kudu kamar jihar Legas ita kadai ta kwashi kaso 47 cikin 100 na wannan kudu. Hmm. wanda ya samu ake batun ya kamata ma a yi bincike har majalisa ta kafa kwamiti da za a fara wannan bincike to kin jima kina aiki majalisar ita kanta ya kike kallon wannan matsala sanin cewa a najeriya babu gidan da ɗan ƙasa ke da wakilci kamar ma majalisar da kuma ya aka yi aka yi wannan sakacin ga shugabanni a arewa ga kuma al'umma a ce har an yi wannan baran-barama babu wanda ya sani sai da ya makar yanzu ko kuma sai ta lalace Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To wannan bayani da ka yi Muhammad eh, gaskiya ne? Shekaran jiyan nan, Sanata Muhammad Ali Ndumi wato ɗan majalisar dattawa daga jihar borno ta kudu ya tashi da wannan ƙudurin so tarin yawa in ana majalisa za irin wannan ƙuduri sai ka ji a ce mutane hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas sun sa hannu dukkan su gaba ɗaya sun amince da wannan ƙudurin saboda a bayyana shi a zauren majalisa wannan karan su biyu ne kacal eh da muhammad ali ndume daga borno ta kudu sai kuma muhammad ibrahim bomai daga yobe ta kudu su biyu suka amince da wannan bincike da ali ndume ya yi ya kawo shi zauren majalisa to wannan rahoto tun na shekara 2021 ne ma aka fito da shi ran 13 ga watan bakwai na shekara 2022 din nan da muke ciki a cikin rabin triliyan wato naira biliyan 500 din nan idan aka cire su haraji su waye gaba ɗaya kuɗin ya zama biliyan 483 shine aka yi wannan kasan da ka lissafa yanzu a ce arewa mai jihohi 19 wacce tafi yawan jama'a sai aka ware mata kashi goma sha ɗaya cikin ɗari jihar Legas kamar yadda ka faɗi sai aka ware mata kashi arba'in da bakwai cikin ɗari wato ta samu biliyan ɗari biyu da ashirin da bakwai da miliyan goma daidai arewa ta samu biliyan hamsin da uku da miliyan 130 gaba daya arewa gaba to ba a taɓo su kudu can ba suna su ya ma kai miliyan nawa ai ga takardar ga ta nan a gabana eh, abinda duk muka lissafa da ka saurari da hoto na da safiyan yau da ka ji kacce muka yi da wannan to akwai sanata guda wanda ya fito ya amayar da gaskiyar al'amarin yadda take yace an taɓa kawo musu wannan rahoton zauren majalisa amma aka yi watsi da ita saboda ai an lura majalisar kanta ba ta da gaskiya eh domin ne suke yawon sa ido a dukkan waɗannan hukumomin gwamnati da bankuna da wane ne su suke da kwamitoci da ya kamata su sa ido a ga yadda ake aiwatar da waɗannan abubuwa balle ma in ya shafi harka na kuɗi da ba wai kyauta ba ne ma bashi za a bada duk da cewa ba mai ruwa ba ce wannan bacin ɗan kaɗan in ma an yi da ruwa kaɗan ne saboda ai al'umman da ke ƙasa ƙasa ƙasa daga ƙananan hukumomi su ne ya kamata su amfana da waɗannan kuɗaɗe domin in aka tashi ba da su ma sai an fara daga ƙananan hukumomin tuku a zo hannun masana'antu waɗanda suka riga suka kafu akwai waɗanda ai suka rushe to haka ya kamata ya zama to aiko da majalisa ta ga cewa eh dole ne za a tuhume ta da laifin rashin sa ido sanata ahmad babba kai ta daga jihar katsina ta arewa shi yake gaya mun ya ce kowa na da laifi har su kansu 'yan majalisar balle kuma aka ce za a bi sahu wa'inda ke wa'in uh, uh, kwamitoci eh, da kuma ma'aikatu da hukumomin gwamnati da ke da alaƙa da wannan kaso na kuɗi da yadda za a rarraba su in ka bi su ɗaɗɗe da ɗaɗɗe za ka samu 'yan arewa bila adadin a cikinsu kama daga manyan sakatarori ne na ma'aikatu da kuma masu faɗa aje har ministocin amma kuma suna kallo irin waɗannan abubuwan ke faruwa to an tabbatar da wannan gaskiya an kafa wannan kwamiti na wucin gadi na mutum bakwai ƙarƙashin ɗan majalisa daga jihar neja muhammad sani musa wanda aka fi sani da 313 shi zai shugabanci wannan kwamiti an ba su makonni biyu su kammala aiki su dawo da rahoto zuwa ga majalisa amma kafin ka ce wani abu bari mu duba mu gani shin an shekarar bakwai a wannan gwamnati an kusa karewa ba a kafa wannan kwamitin ba ni da kai ai mun san wahalar da muke sha kafin mu samu kowane minista ko babban sakatare da zai ce mana sai ya samu izini wajen minista su ne mana magana mm. gaba su sun ɗauke wuta ba za su yadda su yi hira da 'yan jaridu ba saboda sun san za mu kwakulo gaskiya mu gaya ma al'umma suna gudun mu na ji daga fitowar rahoton nan ma zuwa jiya zuwa yau ita kanta bankin na neme ta ba irin kokarin da ba za ka yi ba aka rinka ce mu wanda zai yi magana ka da awa ba shi awa ɗaya bai kan kujera a takaice dai Muhammad a tawa rahoton da na yi sa'a ta dai kawai na samu mudoyin mutum biyu masu ra'ayoyi daban-daban eh. da shi alin dunan da sanata ahmad babba kaita wanda ya fito bayyana zahiri na gaskiyar inda laifuffuka suke a wannan abu da ya ce mu su kansu 'yan majalisan ba su tsira ba don su ma suna da laifi cikin wannan abu saboda haka ana gudun sa tintini to yau dai an zo tuka tuka tuk abu da zai ɗaure muke kai ko a yawan al'ummar da ke wakiltar al'umma arewa a majalisar nan an fi yawa arewa sun fi yawa mhm. sai kada rasa wani irin shugabanni muke da su da har irin wannan abu zai wuce a kai wannan mataki to ai ka ji kuma inda gizo ke saƙa kenan da aka kima a amince tuntuni rahoton nan ya zo a yi aiki akan kan rahoton nan a gano inda laifi yake alin duniya ya ce duk mutumin da aka samu da laifi in suka gama bincikensa na makonni biyun nan a kau da mutum in mai mukami ne a sauke shi in wanda za a tuhuma a kotu ne a tuhume shi in hukumomin da ke binciken cin hanci da rashawa ne za a miƙa su to amma wannan rahoton cikin sati biyu zai yiwu mulkin ya kusa karewa muhammad yadda muke wahala samun waɗanda za su mu ɓangare biyu na rahoton da za mu riƙa yi kullum su ma kansu sai sun fuskanci wannan matsalar domin ai bincike ce waye zai yadda ya fito yanzu ya amince ya amanna cewa in yayi wannan laifin ya tsaya gaban waɗannan 'yan kwamiti bakwai ya fito ya amsa gaskiya cewa iya eh, akwai matsala a ƙasa kafin a same shi sai an wahala wani yi wannan ba ganin za a mutu har liman ne eh kwarai kuwa inda tabbas wanda ake magana sun yi ba daidai ba a raban nan a rubuta kai raban nan wasu eh, an kare an kare son zuciyar wasu tunda tunda ana korafa korafan cewa kamar rikicin da aka yi ne lokacin da aka yi budget burden wato harin gizo ai ta shafi mutane da yawa a ringizon ne ma wannan din ma na yanzu shi ma a ringizon ne saboda me waɗanda abin ya kamata ya shafa eh. muhammad ni da kai duk yakin nan da muke yi fa muna yi ne domin shiyar mu ta arewa kuma a duk ƙasar nan shiyar arewa nan mai jihohi goma sha tara kullum sai in ce sai ƙara da birnin tarayya mm. tunda ita ma arewa take ashirin an fi yawa idan za ka tsaya takara a kowane irin kujera ta siyasa a wannan ƙasa baka samu ƙuri'u daga jihar arewa nan ba sai dai za ka je eh, eh, eh, majalisar jiha ta jihar ka to shi da mutanen jihar ka ne su za su jefa ma ƙuri'a to in ko ya zama da cewa kujerar majalisar ƙasa dokoki ta ƙasa ko ta dattawa ko ta wakilai dole ne kawai sai ka samu goyon baya daga ko'ina ka samu wannan kujerar arewa nan duk ta fi yawan mutane ita ce tafi ko ina rashin ilimi ita ce tafi ko ina talauci ita ce tafi ko ina bukata rashin tsaro magunguna asibiti ruwan sha duk abin da kake tsammani gwamnatoci sun zo sun taka rawa sun tafi har yau ana kukan waɗannan abubuwa kai ko marigayi saddauna da 'yan uwansa da suka kafa abubuwa tubalin ci gaba a shiyoyinsu gaba ɗaya waɗanda suka zo a bayansa ba abin da suka yi sai rusa su don me suka ɗora ba su ɗora komai ba ba su kuma bari waɗancan sun ci gaba ba da aka riga aka kafa su ga nndc ta arewa a rushe take ga gidan jaridar new nigeria a rushe take ga kakai maganan bankin arewa yanzu ta arewan ce kakai maganan gidan rediyon talabijin na kaduna da rediyon da talabijin ɗin in ka je sai ka yi hawaye abinda waɗannan mutane suka ajiye mana na wayar da kawunanmu na fahimtar abinda duniya ke ciki na mu samu mu san yadda za mu yi mu ci gaba wasu 'yan kalilan sun kashe to magana na fi sabilillahi na yadda da su matasa ne su fito su tsaya takarar su fito su yi ƙungiyoyin idan muna da su dubu a arewan nan to abin da ni zan so su shine su haɗa kai wuri guda kowa da sunan shi amma a ƙarƙashin lema guda saboda su yi ƙarfi na tabbatar da cewa yau in aka ce wannan abu na cutar arewa ce to su yaƙe shi shine kawai shawarar da zan basu. su mu dawo kan ah, alhaji abdullahi ah, labib abdullahi mahmud kana wayar da kan jama'a duk inda aka ce ana batun wayar da kan jama'a yana nufin kana shiga cikin mutane har ƙasa kuma kuna nazari kuna bincike kan abubuwan da suka shafi yi matsalolin al'umma ta yaya kamata a taimake su ina ne mafita a iya nazarin da kuka yi da abin da kuke kallo a yanzu duk da mutumin arewa baya bukatan a ce yi zahirin halin da ake ciki saboda kowa ya sani ina kuke ganin aka sami irin wannan sakaci na a rinka yi wa arewa wannan ba za a ce cin kashi ba sai kama karya al'ummar ba su sani ba shugabannin baki shi kuma abin ya ke ci da cinyewa don ba yau aka fara ba kaɗan daga cikin wanda suka bayyana kenan jama'a suka ji ina aka samu wannan suka ci eh, kamar yadda ka faɗa ah, duk da yana kan maganan shugabanci ne ah, mu Allah ya mana arziki 'yan arewa a koyaushe ko a ina inda za a yi misali siyasa ko wani abin ci gaba dole sai an samu shawarar dan arewa saboda tsarin da muke da shi na adalci da kiyayewa da yin abin da ya kamata to amma mun samu kanmu a wani irin lokaci da an samu karanci na shugabanni masu kishi ban ce babu ba amma an samu karanci kuma kamar yadda hajiya ta faɗa arewa muna nan wato da yawa yadda muke da yawan nan haka matsalolinmu ke da yawa to kuma kamar yadda nake wayar da kan mutane ko nake yada manufofin namu ina gaya musu cewa a koyaushe duk abin da za a yi a yi ƙoƙari a rinjaya wajen shugaba mai kishi ba sai yana da kirki ba ya zama da zai cewa yana da kishi yana kula da mai al'umma ke ciki to akwai kwanaki da muka yi wani abu da muke kiran shi media pali nake cewa to mun samu matsaloli kashi biyu na ɗaya akwai akasi na shugabanni masu kishi na ɗaya bangaren kuma akwai mabiya marasa kishi saboda san to ka gani mm. to makasudin ma haifar da wannan kungiyar kenan ya kamata a koyaushe aka ce better late than never mm. ba bai makara ba idan muka fara yanzu wannan tafiya mun fara shi a zahirance wajen shekara uku ko hudu da suka wuce to amma a kungiyance bai fi shekara biyu ba to ya gwargwado a shiyanmu ta arewa maso gabas kuma a bauchi mun yi yada manufofi mun ta wayar da kan mutane cewa mu yi kokari mu samu shugabanni masu kishi sai su rage mana fitintinu me ake nufi a maganar mentorship wasu yadda zan kira shi a hausa to samun jagoro da tsora mutane kan hanya maradalla mm. to yi mara jagororin kenan yawwa akwai karanci mai tsanani abin da sa kaga su Lagos da sauran duniya sun ci gaba mm. kamar America akwai wani mutumi na iyamuri ne ya je zai yi PhD mm. a America a airport ya haɗu da mutane biyu da suka fara hira sai ya bi su kawai suka yi mishi wannan horo na ko wata shida ne phd da bai yi ba kenan tunaninsa ya zo ɗaya horo kawai suka mishi wannan da ya sa shi a hanya ɗin sai ya dawo kawai ya ce to matsalan mutane shine akwai abin da ake kira wealth education hmm. ba mu da shi to duk shi ma yana cikin abun sa mutane a layi din to yawanci abun da muke kenan idan muna wayar da kan mutane muna kuma tallafi saboda mu karkato hankulan mutane ya zama da cewa babu maganan gidadanci ko yau sai ka jira wani ya zo ka yi ƙoƙari ka fahimci cewa kana ɗan adam cikakke akwai abin da in kai Allah zai rufa maka asiri a to amma an jima ana wannan ana wannan batu na jama'a su san ina suka dosa amma kusan abin ya baya tasiri saboda har yanzu na gaba kullum dai laifi na kansu mutane suna da yakinin cewa har yanzu suna son su fito gidajensu su ga mutane suna maula ba a so a yi abin da a turanci da ke cewa empowering mutum Yanda shi ma sai dai ya gina wani ko kuma ya dora wani kan hanya akwai kalilan da suka yi wanda kullum sun ja ba yanzu mu dauki irin su kulkan da muke magana da marigayi mai ta masu ne yake nuna mun mahimmancin gina matasa hmm. yana zama ya yi hira da matasa yi min kaza sa wane yi min kaza kaza ya kamata yi ya kuke tunani mai kuke tunani amma har yanzu mu dama daga cikin manyan arewa mu ba ba irin wannan gina al'umma da ka yi bayani su yi ba ta ya za a yi mutane su fahimci hakan saboda yanzu ta wuce a jira manyan su masu tasowa su su fahimci ya za su san kansu su san me ina suka dosa to eh, shi ne muka fara muke ta yi yanzu yadda muke kamar kaga wannan kungiyar wato eh, ginshikinta foundation dinta hmm. ƙungiyoyi guda uku ne masu wanda suka haɗe yawwa suka haɗe suka ga ya kamata su ba da tallafi wa al'umma hmm. akwai abokan al'umma friends of the society for good governance akwai a team youths uh, and women development initiative akwai kuma .net hub foundation hmm. to uh, wajen tafiye-tafiye da uh, cuɗanya da jama'a duk muka haɗu mun san juna amma a ƙungiyance ba mu san kanmu ba to saboda dai a yi nan a yi nan shine muka zo muka haɗu muka ce to matsalar da muke da shi su wanda suke sama ba su riko hannunmu ba wanda suke samansu ba su riko hannunsu ba ko da sun riko dai to sun manta mu ba su riko hannunmu ba to mu bai kamata mu samu wannan gibin ba hmm. Yadda muke mu riƙe hannun juna in muka fara in allah da za mu yi tafiya mai nisa na ji daɗin wani magana da kai da kake cewa mu riƙe hannun juna musamman a lokacin da yanzu da gangar siyasa ta buga a najeriya hmm. a wayannan matsaloli kamar wanda ake magana an cuci arewa wurin rabon kuɗi da makamantansu a yanzu yanayin da arewa ko a ce a arewa da muke da ita a yau da yunwa kaka gida talauci ya ratsa gidan kowa babu abinci babu babu babu takai babu ta kake ganin za a samu tasiri saboda gungurin mu haɗa kai mu riƙe juna nan da kai magana ita kuma wasu ke haƙa a cikin manyan arewa saboda wani dalilai na son zuciyarsu ko siyasa ko biyan bukatunsu a fasa kan matasan a raba kansu a yi amfani da kuɗi saboda bukatu na siyasa mutumin musamman matashin arewa ta ya zai farga da wannan ga gane cewa labib an haɗa ka da gamji saboda in kanku ya haɗu an san sanatawa na ko gwamnawa ne ƙarshen ƙaryar shi ta zo to duk yadda zai yi raba kanku saboda haɗin kanku matsala ne gare shi ya za a yi jama'a su gane to eh, aiki ne aiki ne babba wanda mu muke ta kokari kamar yadda na gaya ma a can muna da kungiyoyi kamar za su kai kusan goma da muke yada wannan manufofi saboda idan kuka tafi tare za ku yi tafiya mai nisa in ka ce kai za ka tafi kai daya sai dai ka tafi da sauri kuma gajiya za ka yi hmm. to wannan ya kawo shawara wannan ya kawo shawara kamar shi wannan kungiyar tamu 100% focus movement hmm. da mun tsaya a arewa ne hmm. saboda damuwanmu wannan fitinan da ke arewa yaya za mu yi mu rage ba zan ce ma mu rage ta ba ya za mu fita daga cikinta kuma ya za a yi mu jawo hankalin manyanmu su mai da hankali a kan al'amuran mata da matasa saboda mu ke da yawa to shi ne muke muka faɗaɗa cuɗanya da muke yi da sauran jihohi na kudu muke nuna musu kunga mu arewan nan damuwanmu ba ta da yawa an samu akasi a wajen shugabanci shi wannan mu'amala ne na ɗan adam to amma wannan mulkin ba rigima ba tsegumi mu mun riga mun aminta cewa mun yi alkawari za mu da mulki kudu kudu hmm. akwai dalilin yin haka hmm. na ɗaya mun yi alkawari ya kamata mu cika na biyu ɗan arewa mai yana da amana in ka bashi zai rike to sai mun da mulkin nan kudu tukun 'yan arewa za su dawo da hankulansu kamar mu matasa sai mu san cewa fa arzikin da muke da shi ya wuce misali wannan halin da muke ciki mu muka mu saboda mun matsa da maganar mulki-mulki yanzu ya kamata mu dawo da hankulanmu ya dawo mu dawo hankalinmu da zama na cewa mun koyi sana'o'i to shine muka muke haɗewa da kamar 80 su abin da suke wa mata da matasa kenan amma kamar bari mm. misalin da ka bayar yanzu na cewa dan arewa an san shi da rike alkawari mm. zai riƙe alkawari wa na waje amma wa dan uwan shi na gida da shi zai amfani a karya nashi na gida misali yanzu duk inda ka shiga musamman da gaggan siyasa nan ta buga za ka ji mutane na korafin cewa dan arewa ya mulki shekara takwas ko kuma yake kif da ƙare shekara takwas amma kudi yau mulki saboda arewa bata ga tasirin mulkin da yi ba kwata-kwata sannan kuma ah, in ta koma kudu naka bai kula da kai ba balle bari korafin mutane kenan da suke fargaba akwai wayanda kwana kwanan nan na san sun yi taro mai girma na eh. nuna na wayar da kan al'umma arewa yake cewa ana kashe ku ana ci gaba da talauci naku ya kasa komi wannan dalili ake ba wa duk wanda ya koma hannun shi da ba dan arewa ba ya ce kar ku dame ni na kuma ya gagara balle ni to akwai abubuwa da dama da ya sa mutane fargaba da tsoro da ake ganin kamar an ma shiga rudani wane ne za a kama wasa a runguma ya kake kallon wannan to zan baka wani karamin misali hmm. da mutanen su kudu zan dan baka su tsugul don maganganun da yawa kaga bari baka misalin ministan ayyuka hmm. ba shi eh. lokacin da ya karbi wannan kujeran duk wata biyu ko uku sai ya tafi ko wani jami'a ko wani institute ko wani kamar kungiya ya musu bayanin me yake ke tafiya a ma'aikatarsa to kaga wannan an samu akasi a arewa mu ba ma jan hankulan mutanen su zo su mana bayani wannan da wasu da mutanen shi bayani da saboda su suke kiran shi ka zo ka gaya mana mai kake yi haka ministan ma'adanai kayan da ya refinement ɗin duk wata uku uku ko hudu suna zuwa saboda ina bibiyan abubuwa da dama da apc gwamnatin apc take mm. ta kawo kudurori masu kyau amma wajen aiwatarwa akwai dan akasi da aka samu mm. kuma karka manta yanzu misali a arewa akwai wanda ke wayannan abu ni dai ban gani ba iya gwargwadon wanda karance-karance yawa bincike-binciken da na yi ban gani ba ministocin ministan gona hmm. ko ministocin gona duk yan hmm. arewa ne ɗan kai daɗe daga darazau a bauchi jihar bauchi hmm. sama kamar lokal gamman goma muna da inda za mu yi noman rani kusan hekta dubu ɗari biyu amma wani lokaci haka za mu zo mu ga komi kuma minista da manajin managing director na bank of agriculture eh, hmm? eh. a lokacin ma da, director da suna san eh. da, department for development finance hmm? da deputy governor corporate services inda department ne yake duk yan arewa ne wannan da dalilin korafi tun da tsohon ministan noman ya ce korafin ne kuke ba bayan naira talatin zai ci da ku dan arewa ne kuma to muna da ko a jihar sa naira talatin da za ta ciyar da wani muna da bukatar ko a jihar sa akwai abin da ake kira research and development eh. ya kamata har masallatanmu akwai wannan R&D eh. ya kamata har masallatanmu akwai da in dai arewa ne ya kamata a sa wannan a makarantu a masallatai da cocin mutum da muna da kristoci mm. an arewa mm. su suna mai mm. ka gane ko suna yi suna yi sosai to su sun ci gaba sun fi sun fi mu ci gaba da ba ka tsammani a duk wata kungiya koyaushe ya kamata duk wata hudu ko shida sai a zo a auna me muka fahimta me muka yi me muka yi nasarorinmu menene abin da kalubale mu eh, kuma ya za mu yi mu gyara wajen wa za mu je amma bayanin ka nan me yasa ba zai yi wa arewa ba yanzu in ko a ce shekara bakwai ne wuce fashe latin da ya hawa gwamna akwai wasu da za su kira shi su ce shekara duk wata uku zo gaya mana mai kai ta yaya amfani mu a arewa ya sai kira wani mm. minista eh, ba eh, haka yake ba ba haka yake ba dalilin ma da su ake iya yin haka kaga shi kamar fashola ai chief of staff ne eh, hmm? na gwamna eh. yana of staff ya gina shi ya gina shi kuma shi ma hikima ya yi yadda muka ji ya kawo mishi takarda ne cewa ga yadda zai ya gyara lagos ya dora akan abin da ya yi eh. ya ce to kai ne gwamna da shi asuwaji bola ahmad tinubu ya zo ya dawo santa ya rinjayi kuka ya ba guduma wa opposition eh. suka dawo suka karbi gwamnati eh. da ya dawo a center sai ya sake ɗauko shi ya ce to a yi mishi minista so abin da ke fahimtar da kai shi wato ana sa su a layi ne kuma ba a barin in kai shuka ka shuka bishiya sai ka tallafa mishi eh. ka tare shi yadda ba zai yi tangal tangal ba in sun ja ka sun san kana da shi to za a yi ta jan ka ne eh. Eh, a to amma eh, bari in dan tufa wani abu shi an ya nuna cewa yana da kishin jihar kuma yana da wata masaniya wata hikima da za ta taimaka wa shi wanda ike shugabancin jihar shi yasa ya kawo kuma aka karba ba a daina shi ba to a matsalar mu a arewan nan muna da wani ne zan ce mai ne wata hassada na waye ya kawo ka don ce sai waye ya kawo ka hassadar inda a arewa ne wannan fashilin yake da matashinsa yana jin cewa yana da kwakwalwa mai ja ya zo ya ce wa gwamna gashi to a arewa gwamna na iya karba ya ce a tafi a je a ci mutuncin wannan yaron saboda ya rena ne maimakon a karba amma jawo shi jiki a yi amfani da wannan basirar tashi da kwakwalwar sai ka ji to ɗan gidan waye wannan yaron da zai tunkare ni ma ya nuna min ban san abin da nake yi ba shi kenan an kashe masa zuciya ba a karɓi shi ba ba a nuna cewa wannan basirar da Allah ya masa abu ne da za a iya amfani da shi wajen taimaka ma yan uwansa ba ya an karba kuma za a karɓa a ba wani ne shi ma ya tafi ya je amfani da wannan takardar shi wannan wani ka bincika ka gani dan wane ne zai zama ko dan dan uwansa ko wani na kusa da jikinsa wanda kuma ba dole bane a samu abin da ake misali ba zai yadda dan wani fa ya samu wannan ficen ba saboda na kusa da shi ba su samu ba muna da wannan hasada a arewa kuma wannan hasada ita ke kashe mu har yau masha Allah mu dawo kanka Alhaji Murtala Gamji wannan gabar ya sa da dawo kanka saboda kai matashi ne ka shigo siyasa a lokacin da matsaloli suka yi yawa akwai wani abu da akan sa rai da shi idan muna cikin matsala tare da kai ɗaya daga cikinmu ya yi fice muna tunanin cewa ya san ina ke mana zafi ya san ina muka fito ya san me ya dace a yi mana a wannan gabar ka shigo siyasa a lokacin da arewa kowa ya san tana cikin matsala akwai tunani da kuka fara yi musamman ganin cewa kujera kana takarar kujerar sanata ne kuma matashi ko sanata ne na ce sanata ne ah, daga mazaɓar gwamna mai ci yanzu Eh? za su kara da shi tare to eh, so lokaci ne ya zo mai akwai aiki babba <laughs> akwai aiki babba <laughs> akwai wani tanaji da kuka yi na canja tunanin tafiyar da ake tunda za ka shiga wuraren da ake kuka da abin da muka zo da shi ne an raba abu amince da arewa kaso goma sha ɗaya cikin ɗari na ita tafi kowa komai na cancantan a samu akwai wani tanaji da zai fara nuna wa al'umma matashi sun fara farga da kake da shi alhamdulillah insha Allahu muna da wannan tanadi din kuma da wannan plan din kuma abinda nan suka abinda shugabanmu kuma mamanmu hajiya ta faɗa wannan abinda kaso da aka ɗiba na lagos kawai hmm. ya fi arewa wanda ko a yawa kano kawai tafi fi lagos amma yau jihohi goma sha tara in ka hada a europe ko da su da ka samu kasashe fiye da goma sha mm. arewacin najeriya kawai a afirka ma haka so mu arewa kanmu kontinent ne mm. eh, amma wannan abun ba yau ba ne ya fara abin da ya sa ba na ce maka ba yau ba ne lokacin da nake jagora ko kuma shugaban majalisar matasa na najeriya irin wannan abin simila ya faru da muka gani sai muka kai ma gwamnan kano road safety ne mun san dai eh, akwai cidimma akwai ekene akwai aiki da suke da zama a kano amma ba asalin yan kano ba ne amma mun je road ne wani program daban sai wani secretary na road sai ya dauko min document na yan kano mm. intake da aka dauka dan Niger ne ya rikice yace min shi ba zai iya wannan magana ga slot Kano eh, amma ga slot din Kano mutane 40 da goma sha shida ga sunan su fa kuma ga sunayen su gwamnati ba ruwanta da wai dun kene ne kowa an ce sabon gari Kano ko kuma wani gari eh, local government kana cikin sai na karba program da muka zo yi din sai muka bari sai na je na same gwamnan Kano na yanzu eh. na gaya mishi ya taken up abun shi ma program da ya zo yi a abuja din sai fasa ta eh, eh. so wannan abin ba yau bane haka ake ma zamfara a zariya ma lokacin ana daukan mu admission wannan abin yana faruwa amma duka laifin mu ne hmm. muna zaba shugabannin da ba su da kishin kansu balantana kishin al'ummansu muna gani a senate nan ba inda za a ce muna da senate president irin wannan abin ya faru me ya sa eight na shi kadai su nawa ne mu na arewa ai ko baka je makaranta ba kana da experience don babu first man first time senator a cikin su dukansu kuma dattijai ne an ce majalisa ne na dattijai dattijai kuma ba ce ko um, qualification naka ko me ana mai hankali ne kenan yake wajen mm. ba shekaru ba dattijo dai mai hankali ne a wajen amma irin wannan yana faruwa kamar da hajiya ta faɗa da sanin su a ciki ake kashe mu da sanin su a ciki ake nakasa mu amma wauta ne tumasanci suke yi wannan abin da ta ci mu da su ko in ce ta ci mu da su eh tun da su ma a can din ba su da shi amma mu da izinin layi mun fara discovering irinmu irinmu daga kan kansila zuwa house of assembly house of rights. zuwa sanata har zuwa gwamna da sauransu mu ina daga cikin abin da ya sa muka fito a irin muke takara irin wannan abun domin irin wannan abun idan muka ji mu ba za mu tausaya ma wani ba ba za mu ji kunyan marasa hausa suka ce jin kunyan marasa kunya asara ne mm. so irin wannan abun idan muka ji muna da sarakanmu masu masu kishi muna da shugabannin addininmu muna da kan na farnin arewa za mu kai musu wannan kukan mu ba mu yadda ba haka muna da jama'atun nasarar islam farnin arewa za mu kai musu wannan kukan muna da kuma shugabanni na na na sarakai na arewa don muna da ngos irin nan matasan mu na arewa ga shugabanninmu yan yan wanda duk duniya an san su ba inda ba san hajiya ba hmm. kuma shi vibrant ko da gyatuman mu ne amma dai tana da jini a jika mm. irin su za mu dinga zuwa mu nema idea a wajen su idan muna senate abin faɗan da zamu iya yi sai su goya mana baya wanda su ne da su yi secretly mu goya musu baya wanda mm. openly za goya musu baya za yi irin wannan abun abin da ya kawo mu kenan amma wani hanzari ba gudu ba yadda ka ce kamar misali yanzu kai ka fito kana ku neman kujerar da majalisar da ta a matsayin matashi mm. kun fara zakulo daga cikin matasa waye suka san abin sai dai wani kalubale da ake da shi babba a siyasar najeriya shine matsalar kuɗi yanzu duk inda ka fito da yaro da kake ganin ya dace mu yi iya tafiya guda saboda mu cece al'ummar mu yana matukar wahala yanzu a halin da arewa ke ciki ya kira matashi gashi dai kana kana takara ya san kuna kokarin cecen jihar taraba ne duk inda ya kai ka fito sanata shi ya fito maybe state assembly za ku yi abin kirki sai wani daga sama cikin miyagun da da ake gudu mm. ya ce mishi to ga miliyan goma gudumawa ga aje a yi kamfen daga nan an fara samun matsala an samu uban gida a nan mm. wanda gobe in ya zama abin da ake so kafin ka ce mishi kar mu yadda a yi kaza wancan ya daga mishi waya ya zamu muku lamari ta ya za a yi a ce wannan matsala ta kuɗi an guje saboda duk da matasan kuke kuna cuso kai amma matsalolin karuwa suke saboda wannan siyasar kudin da ta mamaye kasa musamman a arewan nan da babu kishi a ranka jade malam muhammadu wannan tambayan ka haka ne amma alhamdulillah yan arewa ba inda ake tunani muke ba a yanzu don da ba mu da irin wayannan ngos din da irin su hajiya suna turai ne suna aiki amma yanzu ga tana mm. tana da wannan contact din muna tapping experience nasu mm. muna hadawa da namu local experience muna shiga mutanen mu abin da yasa na ga maka practical a Maiduguri mm. an tara matasa an hana su tafiya su yi ra'ayinsu gwamnatin borno ta tara su ta hana su ta ce ga kuɗi mun baku ku aje keke na naku kar ku je suka yadda suka aje keke nafen nasu din amma suka taka da kafansu su suka je suka yi ra'ayinsu suka dawo suka roce keken na nasu kuma ya sake faruwa a jos kuma shekaran jiya yaran da aka ɗiba su aka je aka bar su a rana suka fara ce mu fa wannan abin yayi aka fara ba su haƙuri suka ce a'a sannan can da lokacin da kuka ba mu ya ƙure kuɗi ne ma kuka ba mu to mu ba haka bane suka fara rikicewa a wajen amma ka ga kamar da ne da aka tara mutane a borno aka ce kar ku je ku yi rayinku domin ba mu wannan rayin da su ce eh da mu tsaya sun bar keke rafen nasu din da motocin su a wajen amma suka taka da kafa suka je suka kanyata rayin su din so arewacin najeriya at least yanzu ba kamar da ba da a arewaci idan ka ga dan eh, talaka kamana ba zai fito ya yi abin da nake yanzu ba amma yanzu da shike in ba mu da kuɗi muna da hanya hanya kuma wasu suka ce tafi kuɗi menene hanya muna da irin ku muna da irin su hajiya muna da irin su ndume mm. shi wannan senator mm. we have people like them muna da al'umma irin su ko yanzu ndume ai ba kuɗi yake ba mu ba abin da yake faɗa kawai ina jin namu mm. za mu zo mu yi kuma za mu yi ta so yanzu siyasa ba batun kuɗi ba ne Eh, batun zuciya ne batun kishi kamar da shi shugaban kasa ya mana magana lokacin da ya zo takarar shi 2015 ko yake ce jiki magayi ai yanzu ne ma jiki a deke din ba ma magayi ba so yanzu ko baka gama mutum ba eh. zai yi in ba in ka karba kuɗi kuma dubu biyar ka san ka karba da wani taka je ka biya miliyan biyu a matsayin ka na talaka hannun kidnapper eh. ko kuma hanya ko rashin makaranta ko kuma ka je strike wata takwas ko wata bakwai ko kuma idan kai aure duk talaucin ka ne za ka yi aure mu a arewacin najeriya duk talaucin ka za ka yi aure za ka je asibiti eh, idan ka je asibiti duk ko kai dan kwaya ne in ka je aka fara kuka nya nya nya a hannu kwayan naka wanda yake kawo in da shigo bai san wannan abin ba haka ba eh. so matasan mu na najeriya muna kan faɗakar da su kuma mun gode ma limaman mu eh. na addini eh. duka ƙungiyoyin suna kan wannan abun eh. so mu ma muna kan faɗakarwa kamar a gefe na ina takara da gwamna na ne mai ci yanzu amma zan ka da shi domin me ba harkan kuɗi ba ne ba harkan kuɗi ba ne kuma ko da ma yaya dai mun gode ma shugaban ƙasa irin salo da yake fitowa da shi mm-hmm. harkan wannan kuɗin nan canjin nan above all wannan mutum da ko ba wali ba ne mu dai matasa mun ba shi waliyanci shugaban INEC eh. me wali mai tsoron Allah eh. wanda yake kwatantawa eh. to ne. to irin wannan hali da ya kama na ba ba magudin zabe kuma ba za sai wajen aka kama ka wajen sayan zaɓe da prison naka mm. naka kama ka da wani abu to wannan ina cikin abun da ya bamu karfin gwiwa da hazaka mu fito mai wannan gwagwar mayafi so akwai canji insha Allah zan ma wasu tambaya amma sai <laughs> ni ma ina da tambaya da zan masa gaskiya wasu kallo kuna ganin yadda tattaunawa namu take kasancewa kullum ina faɗa wasu abubuwan kaji su abin da kai ci abin kuka sai ka ringa tunanin an yi arewa da aka sani jiya ita ce a yau da kuma halin da ake ciki za mu je hutun daga cikin lokaci in muka dawo za mu dora daga inda muka tsaya a dakacin jama'a masu kallo barkamu da dawowa kada a shafa shirin gyara kayan kake zuwa muku daga nan gidan talabijin na tozali kuma ku sani cewa wannan shiri an yi shi ne domin al'ummar arewacin najeriya mun taɓo batun da ya shafi kudade da aka yi kaso arewa kusan yayyafi aka bata yayin da aka mance da ita wasu ke ɗiban ƙasar ana bincike a kai muna fata kuma binciken da za a yi ya fidda ɗa mai ido mu dawo kan batun harkar siyasa gadan-gadan yadda gangan ta buga muna gani sannan kuma kullum dai magana shine ta ya arewa za ta amfana mun taɓo batun yadda matasa suka fara shiga siyasar kaɗan amma kuma koya aka je aka dawo mutum biyu ke kawo ƙuri'u ko kuma ke kawo zaɓe matasan nan da mata ya tafiyar take sun fahimci ina ma aka dosa sun san ina ke musu ciwo ɗan daga cikin abin da za mu kalla kenan zagaye na biyu nan ajiya mu dawo kanki mata da matasa kuɗi da talauci wato ka san lokacin da ba zan fara ce mai distinguish saboda na ji daɗin abin eh. a lokacin da distinguish ke da ramin ka ji ko eh. na yadda na kuma amince cewa yanzu an samu sauyi a arewa hmm. kamar yadda ya faɗi ya ce shi ba ɗan kowa ba ne hmm. amma yanzu ya fito ya ce zai kuma tsaya takarar nan da wa da gwamna mai ci gwamna in ana maganan kuɗi ana maganan duk abin da kake tsammani eh. ya kamata ya tsorata shi amma a matsayin shi na matashi da yake ganin yana da abin da zai ba mazaɓarsa ya ce zai fito ya gasa da wannan mutumin na ji daɗin wannan kuma so da yawa yanzu matasan da yawa da muke hulɗa da su muke shirye-shirye da su suna da ra'ayi irin nashi daɗi na shi ne sun fara za a kuma ci gaba amma kada su karaya da halayen manya da dattawansu da ba su son a ga ci gabansu ɗin daga baya misalin da ka bayar wani ya kira wani ya ce ga miliyan goma kaga ko a so ko a ƙiya zama ma wannan ubangida a siyasance ya ba da kudinsa wuri na gugan wuri miliyan goma nan in shi ya magana da wannan matashin dan uwansa ne da suka fara wannan tafiya tare sai ya ce masa eh na ji abin da kace amma da an jima zan baka amsa sai ya koma wajen ubangidansa da ya ba sa miliyan goma din nan yaushe za ku canza wa juna tunani cewa kudaden nan da ake cirewa a baku kudaden ku ne fa da aka ba ku karɓa ku cinye din amma kuma ku tafi ku yakin da kuka sa a gaba za ku yi shi zai fara kashe siyasar ubangida kaga ɗaya kenan mm. na biyu eh an samu ci gaba a arewan amma har yanzu ci ne haƙar rijiya aka samu mm. don ne har yau za a iya shiga gidaje a samu iyayenku mata a ba su sandan sabulu hudu ko biyar ko shida da indomi da yan merori sababbi eh? eh, wanda aka ɓoye yan sababbin yanzu ana ɗan fito da su sai ka ga a baka naira ashirin yanzu sai ka ga shekara 2019 ne ba a kashe shi ba ba a kashe shi ba yana zaune a sabon to za a fito da shi yanzu ne lokacin fitowa da shi ɗin a ɗebo sabulun nan su indomi su meye sunan shi yan eh, eh, ƙananan buhunan shinkafan nan 2 hmm. kg ne ko 1 kg hmm. mhm. su za a ɗebo a mota ka gani an cika trailer an tafi wata karamar hukuma da ita to gidaje za a kai ba matasa 'yan uwanka za a nema ba wannan karin saboda yanzu ana kallon ku masu tara tsine 'yan zafin kai kun shigo yanzu da wannan canji da kuke so ku ga ana yi to ko ta hanya na su daɗe muku karfin canjin nan sai sun rika sayan wasan ku kuma ba za a daina ba domin ne ka ce min me ba za a daina ba haku yanzu muka gama faɗi arewa duk ba inda ake da yawa irin arewa ba inda ake da talauci irin arewa ai da dangan aka yi na kashe arewan a karya ta ake eh to ai kowa ya sani cewa mulki mulki ko a ƙi ko a suwa arewa take hmm. a je suna da ilimin su can hmm. amma mulki a ina yake a arewa yake to abin da yasa kenan ake karya arewar a yanzu don ku matasan da kuka taso yanzu kun yi daidai gwargwado kun yi ilimin kun san abin da ya kamace ku kun san yadda za ku canza wa dattawa irin da tunani na cewa e ra'ayin nan naku fa yafi namu a zamanin mu ba ma zanga-zanga ba mu iya ba ba mu san shi ba ma yanzu kuna zanga-zangar kuma ni ina cikin masu goyon bayan ku a zanga-zangar don me saboda na ga gaskiya cewa e ba hakan kuka yi ba da za ku ɓaci wannan ragamar shugabancin a hannunku a yanzu ba da ta wannan da tsofaffin nan ba za su ba ku ba bayan sun ci moriyarsu a lokacin da suke sun ci ne muhammad kai shekarun su ba ma kwarai da gaske amma yanzu sun ci nasu sun ci na suna cin na jikokin ehe eh. to kuma duk dan menene an karya arewar saboda an yi an yi arewar nan ta haƙura da mulki ta haƙura da duk abin da ta san ta iya tana da basirar da masu ilimin aka rasa bari a karya arewar in aka sa su cikin wani mawuyacin hali cikin yunwa da rashi da fatara a za a ajiye inda ya kamata a ajiye mun aka ɗibo maƙudan kuɗaɗen nan da buhunan abinci aka zo aka zuba gidaje za a kai ba za a bi titi ana ƙararrawa a ce ya eh, ne zo ka karɓi naka yau ba mm, mm, mm, ba ma za a yi kun sani ba ma abu ya za a je a kai su gidajen nan a sayi su har yau ana zuwa a tattara wai takardar nan na kada ƙuri'a pvc ɗin mutane har yau ana zuwa a jiya a tattara kuma je a labarai kwanan nan an kama wani a wuri kaza da dubu kaza ko ɗari kaza na katina na kada ƙuri'u ina ya same su shi fa nashi ɗaya ya kamata ike da shi ina ya sami ɗari har ɗari biyu har ɗari uku har fiye ina ya same su ya bi mutanen ne gida gida ya basu abin da zai basu ya sayi hankalinsu ya karɓo katinansu waɗannan ɗari uku da wani abu aka je gaba ɗaya za a jefa su ina kuke lokacin in ana nema a cuce ku akwai hanyar da za a ba a cuce ku saboda haka in za ku yaƙi wannan ku yaƙa tsakanin ku ya ko matasan ne za ku yi aikin su za su je muku waɗannan wurare da ake zuwa a bada sabulai da yan tukeji ɗin shinkafa da menene a nemi sai eh, karɓi takardunsu na katinansu na kaɗa ƙuri'a saboda in aka ce kai baka kama zaɓar ka ba ai ya zama abin kunya gare ka balle kai kuma distinguished da kake neman ka tsaya takara mazaɓar ka akwatin da ke layin ko gundumarku ku baka ci ba ga matasa yan uwanka su ne suka fi yawa a wajen masu kaɗa ƙuri'a ya za a yi da su babba domin har yau siyasar kuɗi bata kawo ba a najeriya siyasar kuɗi bata kawo ba duk abin da za ku yi sai kun riƙa yi kuna tunani da wannan za ku ilmantar da matasanku kar ku manta ku ilmantar da iyayenku mata da ke zaune gida su ma suna ciki domin ne su ma za su je kaɗa ƙuri'a me yasa ka je ake cewa mata ku haɗa kai domin kashi saba'in na lokacin siyasa da kaɗa ƙuri'u mata ke yi haka ne ku ba iska ba ruwan sama ba sanyi ba zafi mata za su yi layi sai ka dubi layi ga yanan ya tashi daga bakin jini ka ta har ƙarshe za ka ga mata sun kai ɗari biyu da ɗan kwanan tuwanta in tana da shi za ta zo wurin saboda ba ta son mata tashi kada wani ya ɗauke kujerarta tana nan a wannan layin har sai ta kai ga kaɗa ƙuri'an nan mun fi kuma zafin son abin mun nuna cewa muna da kishin shiyar mu ta zama abin da za ta zama amma dai kuma ka kumanta wallahi wallahi sai kun yi kokarin ku ilmantar da iyaye mata da yan uwanku cewa har yanzu akwai siyasar kuɗi siyasar kuɗi na in kuka yadda kuka bada a yanzu to kun sai da yancin ku na shekaru hudu masha Allah ka alhaji da ka fito da misali da jihar da ka fito jihar Bauchi a ah, kusan za a ce a ah, tarihin zan siyasar kasar nan jihar bauchi ta yi wani fice inda ah, kano ta biyo baya na wani salon zabe na akasa a tsari mm-hmm. mun ga inda gwamna mai ci ya gagara murda zabe ko an yi so da an yi so biyu saboda jajircewar da matasa suka yi nan ba akwai lokacin da aka ba wa ma'aikatan hukumar zaben ku sanar da abin da muka kada eh, ko kuma ku mutu duka a ciki mhm. mm. jajircewa matan aure 'yan mata matasa sun kwana saboda su kare su ta ya za a yi musamman ku da ke harkan wayar da kai a ce al'umma ta fahimci a kannan da ka sha rana tana da muhimmanci a ce kuɗi to wani ka ce ka da karɓa wani ba za ka iya hana ba saboda kila a lokacin da aka kawo shi indomi da sabulin nan kila an kwana ba a ci a gidan shi ba amma dai ƙuri'arsa ta tabbata ta yi tasiri a arewa gaba ɗaya ta za a yi ku ƙara wayar da kan jama'a su fahimci tasirin wannan abu ina ba da misali da shi ne saboda anya idan ka eh, kage da gaske to mu dai kamar bauchi ko kuma jihar bauchi gaba ɗaya mu abubuwan namu sun zo da sauki hmm. tunda mu muna da ra'ayi ra'ayin siyasa ko me ka bayar mu mun san inda mun san alƙibla yawwa to kamar yadda na gaya ma shi ƙungiyar tamu ta ɗan yadu mm. Yawwa ta ɗan yadu arewa Yawwa musamman arewa kuma abin da muke gaya musu a kullum mu ma muna da ra'ayi akwai wanda muke so mm. Yawwa to amma abu na farko shi dai wannan shugaba mai kishi na ɗaya kuma a kishin ya yi an gani menene ya muku a al'ummance da ya kamata ku sa hankali ku daga shi ya zama da cewa ya je inda zai rinka kwato muku haƙoƙinku to ya gwargwado dai yau watanmu sha hudu muna wannan kokari mm. mu ga mutane ga yadda ya kamata a yi mm. kuma kamar yadda na ce ma muna canja wato tunanin mutane mm. yawa muna value orientation da mindset re-engineering zai kira shi eh. saboda duk inda muka je sai mun tabbatar mun samu Uh, stakeholders mm. masu ruwa da tsaki yawa ruwa da tsaki mm. da su mata da matasa sai mu nuna musu ga abin da muka yi a kungiyance mm. saboda kamar yadda na gaya muka mu masu zaman kanmu ne ba mai ba mu ko sisi mu ne in muka yi dan je fataucin mu ko muka yi kwadagon mu sai mu haɗa kai mu ci gaba da hidima wa al'umma musamman ganin cewa matasan nan da su kamar su gwamnati suna takarar nan ba kwa ganin yana da muhimmanci a rika gaya wa mutane a tun da zancen ta wuce yanzu a boye wanda ya da kowa a fara gaya wa mutane su dabarin da ake tun da har wasu sun yi sun ji daɗi kamar yadda nake ta ƙara bayani din abu a aboci an ji daɗi an sake an ji daɗi saboda haka ina ji so biyu ne ina ji aka tsoye gwamnonin da ke kan kujeru suna ji suna gani ga karfin kuɗi ga karfin mulki haka suka haƙura saboda karfin jama'a ya tabbatar musu ya fi su ƙarfi eh, an yi wannan yunkurin a kano a musuma sun fara a kasa a tsarin duk da dai a wasu lokutan an samu kamar su inconclusive <laughs> yawa <laughs> amma dai ba ka gani ya kamata cikin dabarun wayar da kan jama'a saboda lokaci ya kuli hmm. ana maganar wata uku ne yanzu zaɓe hmm. a fara shigo da dabarun kowa ya sani masu kada ƙuri'a su sani masu niyyar danna mutanen hmm. su san cewa ana ana ana gaya mutane suna jin yanzu ba a fili ake gaya wa mutane eh. ga dabarun da za ku yi kurkure a kuta tasiri eh to akwai maganar da distinguish ya eh. cewa shi shugaban eh, INEC hukumar zabe hukumar zabe hmm. ya kawo ah, wasu sauye-sauye a yadda za a yi zabe kuma cikin dacewan shi shugaba buhari da su 'yan majalisa mm. dattaban sun rungume abin an sa mashi hannu kaga da wajen in za a yi zaɓe sai ka zo ka yi accreditation ko eh. yawwa <laughs> sai ka tafi kuma ka mm. dawo eh. yawwa to amma akwai na'ura yanzu da za ka zo ka yi tantance kuma ka je eh. in an yi rigima an soke in eh. eh, ai rigima a nan wurin eh, an soke kuma sun ce za su kawo na'uran ah, yadda ana zaɓe za a mana kowa ya gani mm. to ina ga cewa wannan zaɓen zai zo cikin sauki kowa zai karɓi abin da zai karba wanda suka bayar ne za a karɓa. kuma mutane za su zaɓi ra'ayinsu amma kama a gasa tsarin mm. nan tasirin da shi ne mm. ah, baya ga ana za a tsarin yanzu sabon tsarin zai dauki ko ko kun ɗauki akwatukun gudu wuri da aka kada sun riga sun je duk inda ake bukata wato sun shiga da eh. data kenan mm. akwai illoli na wa'anda in na rasa kowa ya rasa mm. wayanda za su zo su kawo rudani tunda an ce in an samu matsala an soke zaben gudun mm. akwai wayanda in za su iya irin wannan amfanin al'umma su tsare rumfunan su kenan su tabbatar da akwatunan nan saboda yawa babu tashin hankali yadda wani zai zo gamjina gamjina takara an ɗauko hanya gamjina dare ƙuri'u ɗari uku shi yana da ƙuri'u talatin bari a samu tashin hankali ya je ya sami yan kwaya ya ba su naira dubu dubu a je a ce a watsa muhimmancin su matasan wanda ko da an zo an biya su wani abin ba zai tasiri ba kenan to aiki ne dai babba babba ga shi lokaci ya aiki ne babba amma yanzu mata da matasa sun riga sun doki harami kuma mm. sun doki alƙibla kuma akwai tasirin wannan harkar social media din nan mm. saboda duk wani campaign yana da tasiri a social media mm. saboda da mutumin birni da ƙauye da wanda ya je makaranta da wanda bai je ba kowa yana yana yana facebook yana whatsapp yana tiktok gaskiya yin wayar da kai musamman matasa ne wadda ka gamji kaga wasu da shi tambayoyin da na mai shi shi zan sake ma matsalolin matsalolin kare a nan kara wayar da al'umma sanin mahimmancin musamman a matasa da dama kamar ka sun fito daga yankunan da ke da wuyan sha'ani suke da kuma matukar wahala a an zo maganan siyasa akwai yankunan mu arewa waɗanda idan lokutan zaɓe ya zo a lokacin a lokutan matsalolin tsaro suke ƙara bayyana wanda babu za ga ana zaman lafiya daidai gwagwado amma idan gangar ta buga a lokacin saboda in an kawo matsalar tsaro a ringizo ta fi zauki mm. na ƙuri'u saboda za a yi amfani da wannan sai a faɗi wanda aka ga dama wani yunkuri za ku yi na ganin cewa abin da muke ta magana a cusan nan da kuma rudanin saboda kamar yadda bature yake cewa sanin matsala kanta ita kanta ka wanka ka magance ta da kusan rabi sanin cewa kun san wayannan abubuwan na eh, tasowa kuma da jan aikin da ke gaban ku kun fara shimfiɗa matakai da za a cusa wa jama'a kuma a magance matsalolin nan tunda an san suna ta faruwa kuma ba sake su ba masu yin ta ba sakewa za su yi ba Eh, insha Allah kaman yankin mu arewacin Najeriya musamman inda na fito a arewa maso gabas north east kuma musamman kuma inda na fito taraba din mm. ta fi kowanne yanki a Najeriya irin wannan keta din eh amma kaman wanda ya rayu a gidan fir'auna mm. ko da ba fir'auna bane shi ina da irin experience eh. na shi fir'auna kamar da louis farrakhan yake ce one good thing do for you to grow in the house of pharaoh na mm. ka san duk tactics da yi na pharaoh <laughs> eh. mun riga mun san su eh. suna amfani mana ne da addinanci su kawo rababuwan kawo rababuwan mm. su kawo kabilanci to tun shekara da ya wuce mun fara wannan kuma mun kawo ma federal government evidence police da sss da sauransu da soja musamman ma police da evidence din police sun san komi kuma an yi meeting da IG kuma da muka rubuta ma INEC chairman INEC chairman ya sake raising ma eh, shakaran jiya sun yi meeting ya raising ma IG mm. irin wannan case din mm. da ya ne sai lokacin siyasa tukun ake samun bambance bambance inda ka je kasuwa baka tambayan kai krista ne kayan ka kai musulmi ne karan saya eh. inda ka je hospital baka tambayan kai wani kabila ne kai dai kawai lafiya kake so hmm. shi kuma doctor ba zai tambaye ka kai ne kuɗin ka kawai nake so eh. hakan da ka shiga moto baka tambaya a'a kai lena ne baka iya tuki ba kai dan arewa ne lena rike a'a kai bai rabe ne ka iya tuki mu duk wannan babu sai lokacin zabe so in Allah da wannan duka muna takulin nashi kaman a wajen mu yanzu hmm. da je ne a kashe wani makiyayi a je a jefa gonan wani manomi kawai sai kuma a zo a daga sai a ce ai to gashi sai su fara to irin wannan abin yana faruwa mun riga mun sani sai mu kira wakili na makiyaye mu gaya mushi in abin ya faru sai mu to irin wannan kaman muna amfani da yan jarida bbc da sauransu kuma kullum mutanenmu da eh, france da france da america to mutanenmu suna jin news sosai hmm. domin suka ji haka sai su kira ce ai akwai sarkin tv da ya ji program da na yi da da international radio mu na hausa ne mm. ya kira ne ya ce to gamji gashi fa an zo an kashe wani an sa na ce to kar ku yarda ba fulani ba ne ba waɗansu ne suka yi a je a kira police sai muka kira co mu mm. aka zo aka sautin to irin wannan crisis din mm. gaskiya ya ragu in ba ka in ba dun irin abubuwa da muke ba da yanzu da taraba a sauran taraba da a tafashe take eh wannan abin duka muna kan orientation din kamar yau na tura kuɗi da shugabannin fulani da na tv eh. na wani gari a nan kasan ibbi inda aka fi irin wannan abin duk muna boda da plateau eh. na tura musu kuɗi da fulani da tv sun shiga daji irin wannan sensitization ne eh. mu abin da muke so a zauna lafiya in addinin ka ne je can ka bauta ma kifi nan ka yarda mu dai bar mu kawai mu shawo ban ma taba jin bauta wa kifi ba sai duk abin da zaka bauta mishi dai ka bauta mishi eh. yaren ka kuma identity ka ne da Allah ya yi dun mu gane kai wane ne mm. ba wai dai an yi dun mu kashe junan mu bane mm. ina ga musu kullu idan kuka je makabarta ku tattauna kasusunan da ku ce wannan tibi ne wannan sai ka ga mutum ya ce kuma haka ne fa oh, in yaƙi ya zo na tattara mu muna gudu nan mu dawo mu zo lafiya mu zo mu zauna za ka ga igp kam ga fulani ga jukun ga tibi dukan mu mun zama igp da mhm. sauran taraba eh. to kaga a duniya ma kenan mm. muna gaya musu irin wannan abin sensitization din ana kan yi kuma ana wannan akwai resort din muna samun wannan eh, sai kamar wajen iyayenmu mata kuma yanzu matan mu wahala ya sa su sun dawo cikin hankalinsu eh a ta in ba malami zafin rana ina koya maka abu don ko baka san abc ko abata idan ka ga ya fito zaka je gindin itace a sai ya koya maka ce eh. to matan mu da kanmu suna kiran su ce to gamji wannan fa shekara ashirin da ya wuce mun bauta mishi bai mana ba ga ƴaƴan mu sai mu ce to kuna cin tuwo yau da tuwon doya ko kuma tuwon dawa kullun kullun to yanzu fa gashi an ka muku tuwon sofe ne ku gwada tuwon sofe ku tuwon sofe ne ku gwada irin test na sulfe sai su ce to za mu gwada eh irin wannan abun ina kama kuma malaman mu na addini suna nan suna ta kokari eh kungiyoyin eh, izala da nan tarika da sauransu kungiyoyin kan da da da da su duka dai kowa mm. ana kawo ana kan sensitization ana kan wannan abubuwa din so akwai wannan ganewa din da understanding din don dukan wahala ya samu mun koya wahala ya samu mun san abin da muke ciki ana cikin nafin namu yanzu ma da yi maganan malaman addini mun sani malaman addini sun yi tasiri gurin kada guri wannan karin kuma na ga kamar akwai dan takatsantsan jama'a kuma na zargin wasu an ba su na miya ta yi zaƙi ne mm. akwai kokarin da kuke ta wurin su kansu malaman su ajiye kwaɗayi da san abin duniya su yi wa al'ummar su bauta musamman ganin cewa ana amfani da su saboda suna da mabiya ne eh, a mukan malaman mu fa don wahala guguwan taraba ta ci kowa ne <laughs> eh to wanda yake gadara kamar a wajen mu dan sarki ne eh. ya zo ya yi zaɓe eh. ina tafiya wannan zaben 2019 na ina tafiya aka kama shi ba mu sake ganin shi ba sai bayan shekara hudu kuma aka zo aka duba wani rami aka ce ga kashin shi a ciki dan sarki kenan ba wuri talaka bane dan sarkin takum ne mm. aka mishi haka pastor ne ina tafiya ya bar takum ya koma church nashi a ko ni kauye ana ce mata kufa ya mudu. Mm. aka kama shi aka kona shi a cikin motar eh, hakan nan malamin addini ne ya dawo daga umura ina zuwa dai haye kogi shi ma haka aka kama shi aka jefa shi a ruwa kaga abin ya ci kowa kana coci da zuwa bude maka wuta <laughs> baka san waye bane kana masallaci za zuwa bude maka wuta matanmu da su je kasuwan ƙauye za a kama su a je matan aure a je mata ciki ta fito a to abin ya kai inda yanzu a wajenmu babu kawai kun na kun kawai kowa ya kama na shi kawai inda ya addini ne eh. amma mun san wahalan da muke ciki a eh, wajen mu eh. ne kaɗai za ka je asibiti ka ga inda doctor yake zama gizo gizo ya riga ya mamaye wajen kaza ne take kwai ko kuma kyankyaso ko maciji a wajen ba mu da hospital ba mu da hanya police station ma babu a wajen mu ne kaɗai zaka ka je neman dpo zaka ka gan da dan tumbi da gajeren wando ya fito da adda a gona ina haka eh a dey bush a clear bush <laughs> eh. domin ba aikin yi ba wani abin yi sai dai idan da ya cuta amma muna ka musu orientation kuma muna gaggaya musu abubuwa da ake yi a duniya hmm. muna nuna musu da ɗan ƙanana abubuwa da muke yi da kuma harkar social media ɗin hmm. eh, kuma da irin ngos wannan yanzu muna da su da kuma muna ta kan kiran manyan arewa yanzu ƙungiyoyin addini kan na farnin arewa su ya kamata su tashi su yi wannan hakan nan shugabannin addinin musulman su ma ya kamata batun observers observers tana playing a very vital role fiye da ni dan takara because in the observer zai shiga ni ba zan shiga ba hmm. so ƙungiyoyin ku ya kamata ku yi kokari ku samu observer nan kuma observer din kakku limitin nashi a bauchi kawai hmm. ku spreading nashi duk jihohin arewa hmm. Eh, observers naku su je su duba su ne da su shiga ko ina to observer nan duk ida daga ci jiya mun yi mitin da malaman mu mm. eh da kan da musulmai a wajen mu ai mitin an encouraging nasu mm. da irin wannan abubuwa din so bana kam insha Allah da su samu amma ba inda suke nufi ba mm. yanzu da only place da za su samu shine wajen sayan ƙuri'u tun da dai yanzu ba za ka rike ba za ka rike waya ka je wajen sa zabe ba in dai aka karɓa ballot paper to police yake wajen zai karba wayanka hmm. domin idan aka ka da waya shi wanne baka kudin da ce idan ka je can wuri kaza za ka je ka hoto ka nuno min to kaga ya zama wani trade kenan eh. da za dinga to wannan mun gode lo ne na INEC hmm. ka soke kudin ka eh. ka je ka zabi wanda ka ga ne eh, kuma ba waya a hannun ka balle a a maka barazana malaman mu ne kuma da NGOs ku sani duk wannan abin duk wanne je ya kan dai ka riga an accrediting naka ka karba eh, eh, ballot paper mm. to ka da caji ka ko ka ba ma police ko kuma kar ka zo da waya wajen mm. so da ka je ka yi ka ci kudin ka je ka jira ka zaɓe shugaba da dai zo amma duk wanne karba kudi ya san ya san da yancin shi ne na shekaru har rayuwar shekari domin hanyar ka yana cikin voters card naka voters card naka ya fi nuclear weapon ma mm. yawa don nuclear weapon akwai figures da aka danna amma voters card naka rayuwanka ne da generation naka asibitin ka lafiyanka ka jin daɗinka matan da zaka aura 'ya'yan da zaka aura za ka haifa dai ka aihu soci ya'yan eh. da za aihu duka suna wajen yanda kake son najeriya din ta kasance tana pvc nan to pvc ya fi komai masu kallo kun ga yadda tattauna nan ta kasance kamar yadda aka ce laifin daɗi karewa za mu je hutun takaitaccen lokaci in muka dawo na ɗaya birman zauren ne a takaice mu. jama'a masu kallo barkamu da dawowa mun shigo zangon karshe na wannan shiri namu inda kawai za mu tofa kaɗan ne a naɗe birman zauren a gurguje za mu sake dawa kan mace ɗaya tilo a zauren namu hajiya madina dauda me za ki tufa mana a ƙarshe na ganin cewa arewa ta sa har kullum dai mafita musamman matsalar yadda ake cutarta da muka tattauna duk a haƙoƙinta baya zuwa gurinta shugabanni na gari ba sa yin abin da ya dace me za ki tufa mana a magana ta gaskiya ne zan yi wa manyanmu da shugabanninmu ne nasiha su fahimci cewa yanzu duniya fa ba irin tasu ta da bace ba duniya ta canza duniya ta sauya harkokin sadarwa sun sauya komi su fahimci cewa yanzu nasu lokacin ya wuce su haƙura su taimaka wa matasan nan domin yawancinsu lokacin da suka eh, eh, yi nasu tashan sai ka ji minista na ɗan shekara 28 ya dan masu ne yana shekara nawa yi minista shugaban kasa janar yakubu gawan ya kaɗin mulkin ƙasar ne yana shekara talatin da biyu yana shugaban kasa shekara talatin da biyu to yanzu ne lokaci ya zo da za a taimaka wa matasan nan su karɓi ragamar mulki su canza abubuwa yadda ya kamata haba a lokacin da tsofaffin nan ke mulki fa da Allah da annabi in ka je asibiti a kowace rana mutum nawa za samu ne Allah ya kan ba yawa saboda ma ba a da yawa to yanzu an karu yanzu tun kafin a kidaya ka ji ana magana najeriya a yanzu mutane miliyan 200 ne da kusan goma sha kaza da an ce 190 aka zo 200 aka zo ɗari biyu har da biyar da goma da sha ɗaya yanzu ta wuce har sha bakwai wani da ake ga masana da suke faɗi to duk wannan hasashe ne idan aka kidan yanzu sai kai mamaki kila maka ji najeriya ta kai miliyan 250 ko fiye majalisar ɗinkin duniya ta ce nan da shekara 2030 najeriya sai ta kai miliyan 350 ko fiye ma to manya su haƙu da su samu wuri su zauna su taimaka wa matasan nan ga distinguish ganji a taimaka masa a fitar da rarrabuwar kawunan nan ba zancen addini ba zancen ƙabilanci ba zancen ɓangaranci ba zancen a wannan malaman su ƙoƙari su ma su sa ƙarfi da ƙarfe su tabbatar cewa wanda ike da kishin nan kamar yadda ya faɗi a mara masa baya ya kai inda zai kai saboda ƙasa ta gyaru kuma um, idan idan kuka bauta wa mutum ko kuma ya fito daga cikin ku kun fi saukin juya shi eh kun fi saukin samun ma taimako ai daga wurinsa yanzu yau ko ko gamji na senate ne kai da ki buga ofishin shi kice ya kama na yo ni yanzu sanatocin ma ai ba sai na buga ba ma kawai sai dai a gane na bude kofa na leko gaskiya shawara ta ke da insha Allah to mu dawo kanka Alhaji Labib me za ka tofa mana garshi. to eh, ni dai shawaran da nake so in bayar ko kuma hidimar da muke ciki shine muna kokari dai mu rike hannu juna mata da matasa tunda mu muka fi yawa ya zama na cewa mun samu alƙibla ɗaya mun zaɓi mutane masu kishi masu son al'umma ni shawarar da zan bayar kenan to alhaji gamji a ƙarshe za ka tofa mana ni zan yi na kakanmu shata ne janarali yan arewa mu barbarci najeriya mu akwai daɗi eh, sha'allah kenan <laughs> Allah kuma masu kallo duka duka abin da ya samu kenan a sauran namu na yau a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman bakin namu na yau wanda muke da hajiya madina dauda na dabo na muryar amurka da kuma alhaji labib abdullahi mahmud sai kuma murtala gamji da shi ma suka ba mu lokacinsu a wannan zaure ni da na shirya na gabatar muhammad sani abubakar ke muku fatan a huta lafiya